سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشرم ده ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan Afrilu shekara ta 2023 miladiya za mu tashi a kan aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka suratu shu'ara'i wanda yan uwa za su yi tunawa muna cikin tsakiyar kisar annabi ibrahima alayhi salatu wassalam a lokaci ya ƙure mana muka tsaya wanda yau za mu tashi daidai inda yake magana yana roƙa babansa gafara Allah ya fi masa kafin nan ya ce ya Allah ka sanya ni cikin masu gadon aljanna jannatin na'im waje waj'alni min warasati jannatin na'im Allah ka sanya ni cikin masu gadon aljanna a naim wannan yana nuna cewa annabawan Allah su ma dai cikin kololuwar abin da suke nema a wajen Allah shi ne ya ba su gidan aljanna da ka yau za mu ɗora a kan isarsa da mahaifinsa yadda yake nema wa mahaifinsa gafara saboda mahaifinsa ya rayu akan hanya wacce suke ba ta daidai ba kafin malam ya karanta mana ina so mai mana shimfiɗa mai kyau mu gane cewa babu alaƙa tsakanin wai mahaifin annabi yana kan ɓata shi kuma yana matsayin annabi babu cin karo matsayin annabi daban matsayin mahaifin shi daban kuma kasancewar mahaifinsa yana kan ɓata, baya nuna cewa ya taɓa annabtarsa su kaga babu buƙatar Ayi, wani tawili cewa ai ba babansa ba ne ai kaza ai kaza ya za a ce baban annabi yana kan bata baya kan shari'a babu wani cin karo tsakanin abubuwan guda biyu so shi yasa za ka ji allah ya ba da labari yana neman wa baban shi allah ya yafe masa to kaga da ba dan yana kan bata yana kan kuskure ba ai da zai masa addu'a cewa Allah ya ce masa ba Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لي لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم علي إبراهيم يتشي واغفر لأبي يا الله كغافر تأمي فينا kaga sai ce li abi ba wani fassarar da zaka yi in mallaka ce baban shi mahaifinsa ka babana shine abi mahaifina saboda innahu kana min ad don dan yana cikin batattu shi da ya yace mahaifinsa yana cikin wato yana kan yana kan bata innahu kana min ad na an tariq al-haqq ya bar gaskiya fa inni qad wa'adtuhu an astaghfira lahu innaka ya ilahi na yi masa alƙawari, zan neman masa gafara a wajenka ya kai mahalicci na imam ibn kasir ya ce wannan addu'a da annabi ibrahim yayi tana da cikin addu'a da ya janye ya fasa saboda allah ya yi hani a kai ba a neman gafara wa wanda yake mushiriki ya mutu kafiri ba a cewa Allah ya yafe masa bayan ya riga mutu shi sa Allah cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawa'idatin wa'adaha iya فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه Halim. ya dage kwarai da istighfari da neman gafara wa ubangijin shi amma Allah ce istighfarin da annabi Ibrahim ya nema baban shi wani dan lokaci ne kawai gajere illa an maw'idatin wa'ada iyahu wani dan wa'adi ne lokaci gajere da ya masa alƙawari. cewa zai neman masa gafara a wajen malici amma yayin da ya bayyana gare shi cewa shi wato mahaifin maƙiyin Allah ne yana kan ɓata mai bautar gunki ne mai shirka ne ta barra Aminu, ya barranta ya rabu da shi Allah tabaraka wata'ala ya hana shi ya ci gaba da neman masa gafara saboda ba komai ba ai mushriki ne Allah ya ce attanar da kun uswatun hasanatun fi ibrahim wallazi da ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada wa bada bainana wa bainakum al'adawata malu shahid kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu إلا قول إبراهيم لأبيه أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء تكاغا wani abu ne na ɗan lokaci kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya dakatar daga baya ma ya ce to ni ina barranta da kai da duk abin da kake bauta ba Allah ba kamar can a nan guri ya ce ka gafarta wa babana saboda yana cikin bata kamar inda Allah yake faɗa cikin surfi Ibrahim rabbana firli wali liwalidayya nan yace wa firli abi innahu kana min ad-dallin cikin surfi Ibrahim yace wa firli wa liwalidayya rabbana firli wa liwalidayya Allah tabaaraka wa ta'ala ya hana wannan neman gafara kuma sai zama doka duk wanda ya mutu yana mushiriki ko yana kafiri to ba a daga hannu a ce Allah ya fi masa bayan kuma an san mushiriki ne kafiri ne sannan ya daɗa roƙon Allah ya ce wala ni yau mai aso ya Allah a jirni min alkhizyi yawm kada ka tozarta ni ranar da za a tashi halitta shine yawma yub'athun ay yawma yub'athul khalaiq awwaluhum wa akhiruhum ranar da za a tashi halittu da na farkon da na ƙarshensu, ya Allah wannan rana ina neman alfarma ya Allah kaka kunyata ni Allah kada ka tozarta ni wala tukhzini ay wala tufdihni alfadiha ita ce kunyatarwa a larabci yau mai yi ba a ranar tashi alƙiyama ita ce yau wala yanfa malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya ba ta amfani ya Allah ranar da 'ya'ya ba su amfani ya Allah duk dukiyar mutum ba za ta yi masa amfani ba duk tarin 'ya'yan da ya mallaka ba za su yi masa amfani ba illa sai dai man atallaha wanda ya zo wa Allah bi kalbin da zuciya salimin wato kubutacciyar zuciya ba mai shirka ba ba mai kafirci ba musulman zuciya muminan zuciya Allah mun yadda cewa dukiyar ba za ta yi mana amfani ba ranar tashin alkiyama mun yadda ya Allah 'ya'yanmu ba za su mana amfani ba ranar tashin alkiyama amma abin da muka yadda. muka dada mun tarshiya ubangiji shine in mun zo da zuciya kubutacciya zuciyar da babu shirka a cikinta zuciyar da babu munafurci a cikinta zuciyar da Allah ya kare ta daga shahawa shahawa na duniya da kuma munanan ayyuka a binki idan kun lura da wannan kisa ta annabi ibrahim ah, ya nuna jarumtarsa kwarai kuma ya nuna tausayi ga mahaifin kuma ya yi magana ta gaskiya duk da cewa mutanensa ba su imani da shi ba ba su yarda da abin da ya faɗa ba wasu daga cikinsu amma allah tabaraka ta'ala ya ba shi hujja mai ƙarfi da ya musu ainihin wato bayani a baka ya kuma yi musu a aikace dangane da roƙon da ya yi cewa kada Allah ya kunyata shi jama'a haka haka duk wani bawa ya kamata ya rinka roƙon Allah cewa kada Allah ya tozar tashi ran tashi alƙiyama alƙiyamar mutum ba za ta yi kyau ba yayin da ya waye gari Allah ya tona masa asiri ko ya kunyata shi shi sa kullum ka ci gaba da roƙon Allah ya Allah ya maɗauke maɗaukakin sarki kada ka kunyata mu kada ka tozarta mu idan mutum ya kunyata ko ya tozarta a kiyama wallahi yayi asara ba karamar asara ba bai ci sa zuwa duniya ba imam bukhari ya rawaito hadisi a karkashin bayani dangane da wala tukhzini mai ba'sun daga abi huraira yace manzon Allah yana faɗa mana cewa inna ibrahim ra'a abahu yawmal qiyamati alaihi al-ghabaratu wal qataratu wa tashi al ne Allah ya nuna wa annabi Ibrahim baban shi wato yana cikin wani da wulakanta ga kura a fuskarsa ya ganshi shi ya ga babansa ne ya kuma tuno cewa shi ne annabi ibrahim to bai ji daɗin haka ba a wata riwayar ta abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace yalqa ibrahimu abahu azar yawm alqiyamah wala wa ala wajhi azara qataratun wa ghabara irin dai wancan hadisin anan sai annabi yace ba zai iya haƙuri ba shi annabi ibrahim din sai yi wa babansa magana a kiyama sai ce to ba gashi abin da nake gaya maka ba alam aqul laka la ta'sini alam aqul laka la ta'sini yanzu babana ban gaya maka a duniya ba cewa kada ka saba min ban gaya maka ba ban ce kada ka saba min ba sai baban sai ya ba shi ansa sai ce da shi falyama na afi ya kai dana yau ba zan saba maka ba na yadda zan yi maka biyayya zan yi maka da'a suna magana da shi da uban saboda yana son babansa yana son mahaifin shi ya shirya sai annabi ibrahim ya jiyo wajen ubangiji ya ce ya rabbi innaka wa'adtani allah yau mai yub'athu ya allah yi min alkawari tun a duniya cewa ba za ka kunyata ni ba ranar da za a tashi bayi yi min alkawari yace tufa ayyu khizin akhza min abil abad ya ubangiji wani irin wulakanci ne da tozarta da ya fi yau ga ubana amma ina nesa da shi ne ina aljanna shi yana wuta gashi kuma yau gashi na gan shi da na cikin wulakanta cikin tozarta sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim inni haramtu jannata على الكافرين يا إبراهيم نيناي القوري na haramta gidan aljanna ga duk mutumin da yake kafiri ne babanka kafiri ne babanka bai musulunta ba sai Allah ya ce da shi amma ya Ibrahim duba karkashin kafafuwanka undur tahta rijlayk fayanzuru sai ya duba karkashin kafarsa a lokacin akiyaba sai ya ga abin yanka bizifin muntakhin fayyukhadhu biqawatimi fayurqa fi an-nar sai ya ga abin yanka an fante shi da jini sai ga kamar rago da shi da jini a jikinsa sai a ɗauki wannan rago sai a jefa shi cikin wutar jihannama sai a ce shi jefa tafi sai hankali su ya kwanta malamai suka ce Allah ne yake so ya cika masa alkawarin cewa zai kunya tashi ba sai ya canja uban nashi daga mutum kimi mai da shi rago mai jini a jikinsa an yi masa afon fanki da bayan gida da ƙazanta ba da jini ba rago ne amma duk kashi ne a jikinsa gaba ɗaya haka zai ga ragon amma da kashi a jikinsa ba daɗin gani sai ce to gashi wannan ragon ragon ya gani sai a jefa ragon a cikin wuta Allah bai nuna masa a idansa yau Yanda zai ga an jefa ubansa a cikin wuta ana kona shi ba shi ne kuzi ne yau mai wasu wani hadisi ma bukhari ne ya rawaito shi a dubu uku da dari uku da hamsin. ya roƙi Allah cewa kada ya tozarta shi yana ga cewa shi annabi ne yi wa'azi ya yi da'awa kuma Allah ya nuna masa da idonsa ya ga ana kona ubansa ba da yadda to ne Allah ya masa wannan abu wace rana ce wannan ita ce ranar da la yanfa'u malun wala banun dukiya ba a ta aiki jama'a duk wanda yake da kudi ko yake da mulki ko yake da sarauta kudinsa mulkinsa sarautarsa ba zai masa amfani ba ranar tashi alƙiyama ai la yaqil mar'a min azabillahi maluhu wa law istada bi mil'il ardi zahaba dukiyarka kudinka in kana da kudi ya mai kudi ba za ta kubutar da kai ba mulkinka mai mulki ba zai kubutar da kai daga azabar Allah ba ranar tashi alƙiyama dole ba makawa sai Allah ya kona ka haka ya'ya ma ya'ya ma da za ka miƙa ya'yanka gaba ɗaya ka ce ya Allah ka fanshe su ka fanshe ni ka ƙone su ni ka kufutar da ni a'a da za ka ce ya ubangiji duk dukiyata na ba da ita ni mai kuɗi ne a duniya ni mai mulki ne a duniya ni mai sarauta ne a duniya ya Allah karɓe sarautar karɓe mulkin ɗebe kuɗin gaba ɗaya ka kubutar da ni ni zai shiga aljanna ka karɓe dukiyar da nake da shi na yanfa'u yawma idan illar al-iman billahi wa ikhlasu dini la abin da zai amfani a wannan rana ta kiyama kuɗi ba aiki mulki sarauta ji da kai isa tara abin duniya ba zai taɓa maka amfani ba rana ta tashi alƙiyama Shi ne yawan la yanfa'u malun wala banun ƴaƴan nan da kake ganin su a duniya wallahi iyakacin alaƙarka da su a duniya ne ba wani ɗan da zai iya maka wata tsiya a ran tashar kiyama yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni dama Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna والله عنده أجر عظيم da ka wanda ya bari dukiyarsa ta hana shi ya bi Allah wanda ya bari tarin yaya suka hana shi ya bi Allah wanda ya bari mulki ko sarauta ko mallakar abun duniya ya hana asara da zai miƙa wannan abun gaba to wallahi Allah bai zai kubutar da shi ba a nan duniya kana iya amfani da kuɗinka? ka kubuta da kan wasu wulakanci da yawa wanda yake da kuɗi yana iya kubuta daga wulakanci da yawa a nan duniya mai mulki a yana iya amfani da mulkinsa ya tsallake yana da wani immunity wata kariya ta musamman saboda mulkinsa wanda Allah ya ba shi ‘ya'ya manyan ‘ya'ya wanda suka isa gatan da yake da shi yana iya tsare shi ya zama bai bai cutu da komai ba saboda albarkacin yayansa amma duniya ce wannan amma a lahira la ba yaya ba mulki ba sarauta ba komai wanda kaga ya kubuta shine wanda yaje kiyama wajen Allah da zuciyar salimun min ad-danasi wa shirki zuciyar da ta kubuta daga dukkan wata karanta zuciyar da babu wata shirka a cikin ta kwata-kwata wannan wanda yake da wannan shine Allah zai taimake shi kuma ya shiga gidan aljanna kina aljanna ba a shiganta da kazanta kwata-kwata Allah ubangiji ka kare mu muna roƙon Allah da falalarsa ya kiyaye mu daga wuta ya rufa mana asiri satrin jamil yanzu alarama zai ci gaba da yi mana bayani dangane da wani hali da za a shiga a ranar tashi al'iyama kuma zai hakaito mana maganganun waɗanda suke halakakku wanda ba su ci sa'a ba ɗan wuta me za su faka ciki mai Allah ya yi alƙawarin zai musu ya Allah muna ne neman suturarka Allah muna neman kariyarka Allah muna neman tsararka na ma'arama وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون الله يتشي وأزلفت الجنة للمتقين كلمة أزلفت الجنة سنة نفن رانا السيامة ذا أمتقوا da aljanna ga masu tsoron Allah ai qurribat wa udniyat min ahliha yawm al-qiyamah za a matso da ita ga ma'abuta shiga aljanna ba za su sha wahala shiganta ba sai sun yi doguwar tafiya ba za a zo musu da aljannar su muzayyana muzakhrafa li naziriha an yi mata kwalliya aljanna an gyara ta an kera ta an kyautata ta ga wanda za su kalle ta ga wanda za su shige ta su ne almuttaqun masu tsoron Allah wanda suka yi aiki a nan duniya suka wahala don samu aljanna to ana muku albishir cewa وأزلفت الجنة للمتقين كلمة أزلف قال إزلاف لي الإزلاف بمعنى القرب والجنوب وأزلفت الجنة أدنيت الجنة قربت الجنة يوم القيامة للمتقين الله تعالى su ne wanda suka kare mutuncinsu a nan duniya ga dukkan abin da Allah bai yadda da shi ba sun yi kokari sun tsara kansu ba su aikata ba suka yi ta aiki a duniya kamar ga su suna ganin aljannar duk da cewa ba su ganta ba ba su taba shiganta ba wani bai shiga ya fito ya gaya musu ba ba su taba zuwa ziyara suka je suka dawo ba amma masu tsoron Allah ne suka yi ta aiki suka yi ta aiki suka yi ta aiki suka yi ta aiki Wa rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin suka ta yi wa ubangijin su bauta har sai da mutuwa ta zo musu sun yadda akwai aljanna Allah ya ce yau za mu girmama ku ga ta nan mun matso muku da ita wa burrizatil jahimu lirzawi Allah ya ce fatattu halakakku su ne algawuna sai gashi an buɗe musu wuta burrizat uzhirat burrizat kushifat an fito da ita fili an yaye duk wani labule da yake kanta badat ta fito fili ga wuya yi wa mutane dogaye a cikinta idan suka ga wutar nama a lokacin sai su ji tsoro zukatansu kamar za su fita daga irazansu balagad min hal al alhanajira za a fada wa masu shiga wannan wutar ranar tashi alkiyama bayan an fito da ita fili wa burrizatul jahimu lilgawina. aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun ina abin da kuke bautawa ba Allah ba aina suna ina ma kuntum ta'buduna min dunillah abinda kuke bauta ba Allah ba ku nemo su Taimakonku ku za su yi za ku nemi taimakon su ne ko su ne za su nemi taimakon wani allolin da kuka bautawa ba Allah ba yau za ku gane cewa ba alloli ba ne za ku gane cewa kishiyoyin Allah ne kuka bauta mawa za ku gane cewa an tughni shai a ba za su iya wadatar da ku su hana komai a kanku ba yau za ku gane ba za su iya hana su kansu a yi musu azaba ba hal yansurunakum aw yantasirun da ku da su gaba ɗaya duk yan jahannama ne innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun da ku da su da kuke bautawa ba Allah ba duk yan wuta ne a yau to wannan shine abin da zai faru malam kamar yadda za a matso da aljanna wa 'yan aljanna ga ta dab da su su shiga su sakata su wala su yi farin ciki su ji daɗi su ɓantama su shakata inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin a cikin inuwa alal ara'iki akan gadaje muttaki'un suna cikin gide suna cikin jin daɗi yau kuma su yan aljanna inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin sai na fassara maka shughul din ba ai ka san shughuli fakihun ba su kade ba hum da su wa azwajuhum da matan su gaba daya alal ara'iki akan gadaje na morewa gadaje na shakatawa gadajen jin daɗi gadajen sarauta gadajen isa da ƙasaita muttaki'un Allah ce suna cikin gida suna cikin gidan aljanna jaza'an bima kanu ya'malun haka zai faru da ta gata nan an matso musu da ita sun ganta algawun halakakku batattu alladhina istahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirah algawun in baka san su a ai gawuna wanda suka fifita rayuwar duniya a kan lahira ai su ne gawuna ya والشعراء يتبعهم Gawuna. alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna ila alladhina amanu waɗannan su ne algawuna halakakku babbo to su ne kuma yan wuta za su ga wuta ƙarara su ga tana cin kanta da kanta za a tsoratar da su aina ma kuntum ta'budun min dunillah kai ina abin da kusance kuna bautawa ba Allah ba ina yake ina wanda ya bautawa itace ina wanda ya bautawa aljani ina wanda ya bautawa dutse ina wanda ya bautawa dabba ina wanda ya bautawa shedan ina wanda ya bauta wa ra'ayi ina wanda ya bauta wa mutum dan uwansa ina wanda ya bauta wa ina ina ina ina aina ma kuntum ta'budun abinda kuke bauta musu Allah ce ku kawo su gan su in sun isa ku kawo su aina al-aliha ina allolin التي كنتم تعبدون في الدنيا من دون الله وتزعمون أنها شفعاؤكم عند الله وأن كنت مصبوتا أكيام على هرا آية دنيا kuma kuna cewa wai su ne za su cece ku malam ka san anan duniya akwai wanda suke bauta wani ba sai wanda suke bauta su ce ai shine ma zai cece su wallahi duk wanda ya kama bauta wani ba Allah ba yayi asara sako ya ishe maka kuma kana tare da wulakanci da bakin ciki da tozarta da shiga uku hal yansurunakum aw yantasirun shin za su iya taimakon ku ne daga azabar da Allah ya tanada muku aw yantasirun ko ku su za su nemi taimako daga gare ku daga azabar da Allah ya shirya zai musu a yau kalla sun ba kalla zai yi ba bi zai yi ba ba wannan tambayar wai ana tambayar su ne don a samu ilimi ba to zarta su ake so a kunnata a kunyata su to sai Allah ya ba da labari dangane da abin da zai faru akan waɗannan mutane ranar tashi alƙiyama me Allah ya ce malam من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين الله يبعد لباري شوى فكبكبوا فيها هم والباونا sai Allah ya amfani da wata kalma da ake ce da ita alkabkabatu a larabci alkabkabatu idan an ce alkabkabatu a larabci ne a jefa mutum ko a wulla shi ta fuska ba fuska wani kan wani shine alkabkabatu eh kabkama shine alilqa'u ala alwajhi marratan ba'da ukhra shine alkabkabatu alilqa'u ala alwajhi marratan ba'da ukhra sai a yi ta wulla su ana jefa su ta fuska-fuska lokaci bayan lokaci wani kan wani malam an zo jefa su sai a yi ta jefa su a wulakance da su da gawunansu da allolin sai a tattaro gumakan da suka bauta musu a wulakanta a ce kun ga waɗannan itatuwan ba su ne ko bauta musu a duniya ba to bari in haɗa ku da ku da su gaba ɗaya ku ƙone in Allah innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna dukkan ku gaba ɗaya kun zama makamashin wuta ran tashi alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda aya take nufi fa ulqiya al-ma'buduna wal 'abiduna fi jahannam da wanda aka bautawa da wanda suke yi bautar duka za a za a yi musu kabkaba na gaya maka kabkaba fa kubkibu za a wulga su za a jefa su a cikin jahannama ba su kaɗai ba tare da rundunar shaidan gaba ɗaya rundunar shaidan ɗin nan cikin mutane ko cikin aljanu duka inna lillahi wa inna ilaihi shine Allah ke cewa wa junudu iblisa ajma'un da rundunar shaidan iblis haka za a jefa su wal iyadu jahannama bila wala inaya wala nizam ba rahama ba tausayi ba ra a sa su ma a tsari wani na bin wani ba yadda ka san kifar shara tana zubar da shara wani kan wani wala haka za a ta jefa cikin wutar jahannama kuma ta fuska za su yi ta jira ba'dhum fawqa ba'd shi yasa akai amfani da fa kubukibu hum wal kalmar kubukibu din tana nufin akai ta jefa su wani kan wani suna faduwa ta fuska kuma wani yana dira a kan wani wa junubi iblisa jama'u da rundunar iblisa ga baki daya ba wanda za a kyale damar shaidan ai shine malamin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu dan uwana wannan aya tana nufin waɗannan mutane za su wulaƙanta za su tozarta daga farkon su har ƙarshen su qalu wa hum fiha za su faɗa suna jayayya a kiyama ku ya aka yi muka zo muka haɗu da ku anan ko me yasa kuka bauta mana ko kuma me yasa kuka ce a bauta mu kuka ce mu mun ce ku bauta mana ne shaitan ma sai ya zo ya hudu ba a kiyama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا wa ولوموا أنفسكم ما أنا bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu kadu malan shaytan zai ce ni yau na barranta da abin da kuka shirka da ni inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna inna adh-dhalimina lahum adhabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai radadi shedan din da jagoranka shedan din da yake malaminka wallahi sai ya hamun bari ran tashin kiyama ya ce jama'a ba ni ba ku wannan ne tozarta ne wulakanta ne shiga uku ka yi aikin banza ka bi shi kuma zai nuna baya tare da kai Allah ya ba da labari za su faɗa bayan an jefa su a ciki da wanda aka bautawa da wanda ya yi bautan inna kunna lakum taba'an fal'antum mabnuna anna min azabillahi min shay ko wa fal'antum mabnuna anna nasiban min an-nar ai mu ko muka bi wannan waɗanda suka bi duk wani batacce duk wanda ya bi wani akan bata sai ya gaya masa a kiyama yau ba ko muka kai bi ba ina kunna lakum taba ai mun bi ku to yau ba za ku taimaka mana ba gashi Allah zai mana azaba da mu da ku ba za ku kare mu ba falantum hal antum mughnuna anna yau za ku iya wadatar da mu nasiban minan nar wani kaso daga wuta ta Allah za su gaya musu alhalin suna zargin kawukansu tallahi kunna da fi dalalin mubin lalle muna cikin bata mun kasance cikin bata mabayyani a lokacin da izin sauwikum da rabbil alamin muka yi ta kuskure muka hada ku da ku da Allah muka mai da ku kamar alloli muka ƙi mu bauta wa Allah muka zo muna bauta muku yau gashi nan an kunyata ba za ku iya mana maganin komai ba muka mai da al'amarinku muka yi muku biyayya muka mu bi Allah a duniya muka watsar da bin Allah muka ta izgili ga masu bin Allah wa abadnakum ma'a rabbil alamina muka bauta muku tare da ubangijin talikai wa ma adallana illa almujrimuna ba wanda ya batar da mu in banda mujrimai mun yi da sani mun yi bakin ciki a wani gudun za su ce na mai shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'amala ghayra alladhi kunna na'amal shin yau muna da masu ceto da za su cece mu ko ko da Allah za a da mu duniyan nan ne mu sake aiki ba irin aikin da muka yi ba wannan duk kafiri sai ya faɗi wannan malam amma a yau duniya baya jin wa'azi wancan mai taurin kan wancan mai barna wancan mai fasad wancan mai ta'adi wancan mai ta'addanci wancan mai zubar da jini wancan mai zalunci wancan mai kaza mai kaza baya jin wazi amma wallahi wannan shine abin da zai faru a kiyama duk wanda ya yi barna tun daga fasikanci har zuwa kafirci da shirka sai ya shiga uku ran tashi alkiyama mutum zai ce don Allah ko wani mai ceto da zai cece mu in ya ga bala'i idan ya ga wuta in ya ga jahannama in ya ga tashi hankali fa Allah na min shufa'a fa ya yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما sun yi hasara in ji Allah yau malayin fa'un nadamu ranar da nadama ba ta amfani ba mu da wanda zai cece mu ba wani abokin da zai taimake mu fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim Allah rama karanta fa kubkibu fiha hum والغون فكبكبوا فيها هم والغاون نعم، نعم، نعم. وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين malamin abin zai faru ko a kiyaman ne Allah zai kunyata su da wanda ake bautawa da wanda yake bautar sai su yi ta musu suna cikin wuta suna musu mala kowa yana cin uban azaba yana jayayya da uwansa kuma kowa yana barranta daga dan uwansa kai ni na ce ka bauta mun kai ba kai kace na bi ka ba kai to yanzu ba za ku ce makamara mana ba kai to ni ma ta kaina nake da allolin da mutanen da itatuwan da duk abin da aka yi wa bauta in ba Allah aka yi ba wallahi sai kun haɗu a jahannama gaba daya ce ai mun kasance matattu wallahi a duniya da muka yi ta mun haɗa ku da ku da Allah na lillahi wa inna ilaihi raji'un kwanan nan ake nuna mu wani aka tura mu a wayata na je yana magana ya ce mutanen nan ba su da hankali ya ce mu da muke cewa komai Allah ne wai mun ji har ana wai magana wai hakkin manzan Allah hakkin Allah ana tattauna menene hakkin Allah ne hakkin manzan Allah ya kamata mutane su gane akwai bambanci tsakanin Allah da manzan Allah akwai hukukun law hakokin Allah wanda nasa ne yake banta akwai abin da shi Allah shi yake yi shi kadai ba wanda yake tarayya da shi mulkin sa ne sarautar sa ne buwayarsa ce bunƙasarsa ce sa ne akwai kuma abin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kimarsa ce sa ne da kusurta wanda wannan hakoki na annabi shi kuma zai shiga cikin Allah wanda shi ma ya faɗa shi ba wani kowa kiran sallah ma in kai kace ashhadu an la ilaha illallah ka gama sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko in ka zo can yama sai ka ce wa anna muhammadar sai ka ce abduhu wa rasuluhu ba bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kaga akwai bambanci tsakanin al-rabbu da al-abdu al-rabbu Allah abun bauta al-abdu bawa ne bauta ko shi manzon Allah ma Qur'ani ce Muhammadur Rasulullah muhammadu manzon Allah ne kaga muhammadu rasulullah manzon Allah ma'ana dan aikin Allah kenan Allah yana gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqida kubdacciya to akwai abin da Allah ne shi shi kare yake shi kare shi Allah ne ya duk wani agaji duk wani taimako duk wani tallafi duk wani kubutarwa duk wani kaza al-isti'ana ana yi ne da Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum kai muke yi wa bauta kuma kai muke neman taimakonka annabi ce idan ta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah to kenan kaga annabi ya koya mana ne Allah za mu nemi taimakon shi ba wai dan shi annabi zai bayar ba ba wai dan bai kai matsayi a wajen Allah ba a'a yana da babban matsayi da daraja amma wannan hakkin nawaye ne na Allah ne shi kuma annabi cikin tarbiyyar da ya samu a wajen Allah shine ya baro Allah hakkinsa abinda shi kuma nasa ne to kaga kuma yana yi kamar yanzu misali yana ceto annabi zai yi ceto to kaga dole mu nemi taimakon annabi ta wajen neman ceto saboda annabi zai yi ceto annaba za su yi ceto har muna roƙo muna cewa ya Allah ka sanya mu cikin ceton wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a sha akwai abin da zai iya mana ranar tashi alƙiyama idan Allah ya bashi dama wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ya zo a cikin hadisu shafa'a babban hadisi mai tsawo mai girma ran tashi a alkiyama lokacin da mutane suke shiga halin suke shiga waye zai cece su dukkan su gaba ɗaya taimakon wa za su nema taimakon manzo Allah za su je wajensa su ce ya rasulullah ka roƙa mana Allah tabaraka wa ta'ala a wannan guri a wannan bigire Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba ka roƙan mana Allah ya mana ma hisabi mu san matsayin mu kowa ma ya san matsayinsa to a lokacin annabi zai karɓi wannan salaf din zai karɓi wannan bukata zai ce ana laha ana laha ni na cancanci na neman muku wannan ceto ni na cancanci na neman muku wannan ceto ana laha ana laha zai je su sujada wa Allah ya Allah kiranin da bai taɓa yi ba Allah zai ce da shi sal tuqta washfa tushaffa roki za a baka kuma nemi taimako kuma za a baka a taimakon ceton kenan annabi zai roka wa mutane Allah ya cece su nan tashi alƙiyama wannan shine ake ce ash-shafa'atul uzma wanda duk annabawa gaba ɗaya duk manzanni kowa da kowa a duniya ba wanda zai samu wannan matsayi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan wani abu ne da Allah ya bashi to akwai kuma ne na Allah abin da yake banci Allah kamar shiryarwa a shiryar da mutum ya yi imani wa ma anta bi hadi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina wa hum muslimun lokacin da bakon manzan Allah sallallahu ya zo zai mutu annabi ya duba ya ga wannan bakon nasa zai mutu akan kafirci baban aliyu ke abu talib ya ce ya ammu kulla ilaha illallah kalimatan tuhajju laka biha inda Allah ya bafa da ka ce la ilaha illallah wata kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah kaga shi annabi yana iya zuwa ya tsaya wa wani a wajen Allah ya roƙa masa kalimatan uhajju laka biha uhajju laka biha inda Allah ka faɗa kawai ni kuma zan je zan ce maka zan gaya wa Allah ba wai Allah bai sani ba kamar zai ce la ilaha illallah ya duba ya manya-manyan kafiran da suke kewaye da shi suka ce da shi yanzu kai a targabu an millata abdul yanzu za ka bar hanyar abdulmuttalib ne za ka bari za ka bar hanyar babanka ya ce annabi ya ce da shi ya am ya babana kulla ya babana kulla ilaha illallah kawai so nake ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah malam yayyai da cijin ne ya faɗi la ilaha illallah bai faɗa ba daga ƙarshe dai da cizon ya ce ana ala billati abdulmuttalib ni ina kan hanyar abdulmuttalib a haka ya mutu mazala ya fito daga wurin sa hazinan kaiban yana cikin damuwa da ɓaci rai da bakin ciki to shi Allah ya ce masa innaka la tahdi man kai fa baka shirya da wanda ka so to kaga wannan hakki ne na Allah hidaya kala biyu ne akwai hidayatu tawfiq an gane ko akwai hidayatu irshadin wa bayan hidayatu irshad wa bayan wannan ta annabi shi bayani da sharki yayi bayani yayi wa'azi wannan Allah ya bashi shiriyar bayani amma a dakar da mutum ya karbi kalma ya zama musulmi mai imani wannan shi ne innaka la tahdi man kai ba a baka damar ka shirya da wanda ka so ba kenan wannan hakkin Allah ne mutane yana da kyau su gane akwai hakkin Allah akwai hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ɗebe hakkoki gaba ɗaya ya ba wa Allah har wanda Allah ya ba wa manzan Allah to ya yi kuskure wanda kuma ya ɗebe hakkoki duka ya ba manzan Allah har ma hakkin Allah ya ce na annabi ne shi ma ya kuskure wa kana na dalika qawama to kenan abun tsaka tsakiya yake ya kamata ya zama to shi wancan bawan Allah da na yana magana sai ya zurfafa ce mu a zo ana mana wani magana hankin Allah da hankin annabi yamu daga komai ma Allah ne mu a wajen mu ina wani magana wani abu komai ma Allah ne wannan dan wahadatul suke nan. to kaga wannan halaka ce komai Allah subhanallah ita kin gidan ma Allah ne subhanallah komi Allah wannan bala'i kenan wannan halaka kenan yanzu mutum zai iya bude bakinsa a wannan zamani da karatu ya yadu a cikin mutane ya ce komi Allah wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna a'udhu billah haka wani ya faɗa ce hatta kare da alade duk allolinmu ne a'udhu billah والعياذ بالله لا والله قومي با الله بني akwai Allah akwai abin ba Allah ba shi kullum fa cewa kake alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sabbata ga ubangijin talikai ashe akwai ubangiji akwai kuma talikai din ibn sawikum bi rabbil alamin suke ta jayayya fa malana min shafi'in a ranar kiyama ba mu da wanda zai cece mu to kaga a nan gurin waye ya isa ya kubutar da kai daga haulin kiyama Allah amma Allah yana bayar da alfarma ga wasu bayansa masu matsayi ya ce ku je ku yi ceto man ya shafa'u hu illa bi idnihi ba wanda ya isa ya ceton shi kansa sai da izinin Allah kenan kaga hata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am tabbas annabi zai ceto amma sai da izinin Allah sai Allah ya bayar da oki sai Allah ya bada dama yayi wannan ceto babu wani aboki masoyi sadiqin hamim ai sadiq aboki karib na kusa jama'a ku sani cewa aboki in na kwarai ne abokantaka da shi zai amfani aboki ko in na banza ne abokantaka da shi kuma zai zama maka bala'i suka ce falau na lana karratan فلو أن Fana كرة فنكون من إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إنا من تقام صمدا ونقوم ودنيا bayan sun sha wuta sun kone mu zama cikin muminai wai kaji yanzu me za su yi burin su zama muminai ina Allah ya ce inna fi zalika la aya lalle cikin wannan abin da ya gabata akwai ayoyi ko akwai aya abin izina da lura amma da yawan su jayayya suke yi ba su yi imani ba kamar mutane annabi ibrahim bayan ya tsayar musu da hujjoji ga aya a zahiri amma sun ki su imani wa makana aksaruhum mu'minin da yawan su ba su imani ba ba masu imani ba ne wa inna rabbaka lahul azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi gagaraba dau mai rinjaye arrahimu mai kuma tausayi wannan shine karshen kisar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ash-shu'ara wanda gobe da taimakon Allah da ikonsa insha Allah za mu tashi kisar wani annabin kuma annabi nuhu kazzabat qaumu nuhin mursalin abin da na faɗa dai Allah shi ma mulada wanda dai kuskure ko tuntuɓen harshe ina neman Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu